من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan yammaci na rana alhamis a yau 25 ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya daidai da 30 ga watan 6 miladiya 2016 gabanin mu dora akan inda muka tsaya akwai tambayoyi da za mu amsa wannan yana cewa a karatun da ya gabata kayi bayanin jabbar a matsayin mai tsaurin kai ko azzalimi ko makamancin haka shi menene bambancin wannan aljabbar da sunan Allah babu ko shakka karatunmu da ya gabata wajen fassara faɗin Allah madaukakin sarki walam aku jabbaran shaqiya mun yi bayanin cewa jabbar shine mutum mai girman kai mai nuna isa mai fin karbi da abin da ya kama da irin waɗannan subobi din to kuma dangane da abin da ya shafi Allah ya tabbata a cikin sunayen Allah akwai aljabbar kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna A cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki inda ya jero sunayen shi ya kawo sunan aljabbar a ciki aljabbar siga ce ta mubalaga daga ismul fa'il a suka ce asalin aljabaru da larabci shine islahu shay'i bi nau'in ko bi zarbin min alqahr ka gyara abu amma ta hanyar karbi ka daidaita abu amma da hanyar karbi ka dora abu ta hanyar karbi shine ma'anar jabara daga nan aka samu aljabbar mai tsayar da abu mai cika abu mai daidaita shi amma da karbi sannan su aljabbar yana dauke da al'azama wal kibriya dangane da abin da ya shafi sunayen Allah abinda ake nufi da aljabbar a matsayin shi na sunan Allah ana nufin Allah madaukakin sarki shine wanda yake da karfin da ya fi kowa shine mai tankwara kowa da komai shine mai gyara kowa da komai shine ma'ana aljabbar da haka suka ce aljabbar idan an kira an yi amfani da shi a matsayin sunan Allah aljabbar to yabo ne amma in ga dan adam ne to ta waya ne kuma na kasa ne ina ka sifata dan adam da jabberanci to siba ce mummuna alqur'ani ma ya nuna haka Allah ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid kun ga Allah ya ce wa khaba kullu jabbarin anid nan jabbar ta zo a matsayin siba ta ma'ana muni da inda Allah ke cewa kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kazalika yatba'u Allah haka nan Allah yake ribewa ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar da faɗin Allah wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulle jabbarin anid da haka wannan yana nuna idan ta zo dangane da abin da ya shafi dan adam ce ba ce ba ta yabo ba ta nakasu ce amma abin da ya shafi Allah a sifanta Allah da aljabarut kamar da manzo Allah yake cewa subhana zil jabaruti sai dai bo dangane da Allah madaukakin sarki a akan sami irin wannan korewa Allah misali korewa Allah bacci da Allah ce la ta'khuzuhu sinatun wala naw sibatuwar Allah da cewa baya bacci baya gengedi siba ce ta kamala amma ga dan adam fa siba ce ta naqsu yau aka ce wani baya bacci to ba lafiya kenan cewa na ai baya bacci to ya samu matsala dole sai an je neman magani amma kaga dangane da Allah madaukakin sarki Allah ce la taquzuhu sinatun wala naw to dan haka zai iya zama siba ta kamala dangane da Allah dangane kuma da bawa ko dan adam ya zama siba ta naqasu to jabbar yana ciki da haka aljabbar suna ne daga cikin sunayen Allah kuma yana nuna cikar ikon Allah da kudirarsa ta yadda Allah ya fi karfin kowa da komai babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya tankwara shi da aka kasancewa Allah aljabbar yana iya yin duk abin da ya so a lokacin da ya so kuma yadda ya so amma dan adam aka sibata shi da jabbar to wannan ya zama sibace ce wadda take ta muni da aka idan sibace ta dan adam to ba sai ka ce aljabbar ba sai ka ce jabbaru fulanun rajulun jabbar mutum ne mai jabberanci da je da isa da abin da ya kama da wannan wallahu ta'ala a'lam sai wannan kuma yana ce a jan hankalin maza da mata wajen biyan bukata ta hanyar da shari'a ba ta halatta ba mana ana samun matasa da suke biya wa kansu bukata hakanan mata da suke biya wa kansu bukata amma ba ta hanyar halattacciyar hanya ba halattacciyar hanya shine mutum ya aure mace ta zama ta yi aure ko namiji ya aure ko ya zama idan namiji ne zama yana da baiwa wanda zai sadaka da ita wannan su ne hanyoyin da shari'a ta halatta ga ɗa namiji ko dai aure ko kuma mallakar baiwa ya mace kuma abin da shari'a ta halatta mata shine zaman ta ya aure idan ya zama wannan ba sai a yi haƙuri maza Allah ya ce wanda bai samu daman yin aure ba ko ba zai iya yin aure ba dan bai da hali fa alaihi sau to ya azumi fa innahu lahu wija azumi kariya ne gare shi babu ko shakka magana mafi inganci haramun ne namiji ko mace ya biya wa kansa bukata ta sabanin waɗancan hanyoyi da muka ambata wanda Allah ya halatta idan mutum yayi da hannu ko da wani amma kamancin haka to babu shakka yayi abin da yake na haram Allahumma illa akwai malamai kaɗan da suke fatawar idan ya zamana in bai haka ba zai je ya fada cikin zina in bata haka ba za je ta fada cikin zina wasu malamai suna cewa da yin zina gwara yin iskimna gwara yin wannan abin amma kun ga wannan ma ba wai bude kofa bace an ba da abin da an kai makura ta ƙarshe ta yadda ba yadda mutum zai amma in ba haka ba gaskiya magana mafi inganci mafi ƙarfi haramun ne mutum ya biya sa ta hanyar yin amfani da wani abu koma bayan abin da Allah ya halatta kuma yana cutarwa in namiji ne yana ma'ana sanya mutum ya kamu da abin da suke kira alqazfus sare ya zama nan da nan da ya je wa iyali ko da aure to kafin wani ɗan lokaci nan da nan sai ya ji yayi inzali ma'ana zai zama yana da saurin yin inzali wanda yana haifarwa da namiji haka banda kuma cututtuka da za su iya biyu ba haka nan mace ma zai iya haifar mata da cututtuka da haka abu ne da yake mara kyau yana da kyau ko ya ba akan mu mu nisance shi wannan kuma yana roƙon addu'a ne ga ma'ana mahaifiyarsa yana cewa ta rasu a cikin azumin nan da haka yana buƙatar 'yan uwa sai mata addu'a na Allah ya mata rahma ya gafarta mata ya sanya ta huta domin an nemi addu'a arba'in, amma yaki ma'ana ba zai yi ba kenan ya nuna cewa ba zai batun da abin da bai tabbata ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya cikanta ya gafarta mata ya sa ta huta ya haska kabarinta mu ma kuma dukkan iyayenmu da suka rasu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da matanmu da malamanmu da duk wanda ya riga mu gidan gaskiya muna mai addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare shi dan hadisi ya nuna duk wanda ya mutu ɗayan biyu ne ko dai wanda ya huta ko wanda aka huta da shi wanda ya huta ma'ana zai je samu kyakkyawan sakamako rayuwar lahira ta fi ta duniya Allah ce wal akhiratu khairun wa abqa in dai mutum nagari ne yana da kyakkyawan sakamako to duk irin rayuwar da yake a duniya ta lahira ta fi ta dadi wanda kuma za a huta da shi shine wanda ya zama sharri ne ga bayi mutum daidai yake babu alkhairi a rayuwarsa ko dai mai sabo ne saban da yana ketarawa kan bayan Allah yana zaluntar su yana abin da ba daidai ba kaga in ya mutu an huta ko kuma ya zama a'a mutum ne mai sako ko da sakan bai kai ga bayan Allah ba amma yana aikata wani sako wanda a dalilin wannan sako zai iya zama sharri ga al'umma ga kasa gaba ɗaya kun ga idan ya mutu an huta da shi to Allah ya sanya mu cikin bayan da in sun mutu sun huta ma'ana ba za a ce an huta da mu ba sai dai ya zama mu ne muka huta ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu cikawa da imani tambayoyin da suke hannu na kenan da haka zamu shiga cikin karatu har yanzu dai cikin suratu maryam jiya mun je abin da ya wakana na yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara Nana Maryam ta samu ciki na Annabi Isa a dalilin zuwan mala'ika Jibril da ya busa a gefen mayafinta wadda wannan busa ita ce ta kai har zuwa ga ma'ana farjinta har ta samu abin da yake na ciki kuma ta zo haihuwa gashi kuda ta kai ta zuwa ga ma'ana gindin dabino gindin kutittiran dabino amma tana cewa ya laita ne mitu haza, hadha wa kuntu nasiyan mansiya tana cewa ina ma na mutu gabanin wannan na zama na abinda yake mantuwa abinda kuma aka manta muka ce an nisiyo a larabci shine abinda yake saboda rashin muhimmancin samamanta ma shi ake saboda ɗanɗanta shi ma ko tashi za a yi akan manta ba a ɗauke shi ba sai a tafi a bashi to tana cewa ina ma ta zama a irin wannan yanayi saboda wannan yanayi da ta samu kanta to bayan ta yi wannan babu shakka akwai abin da ya biyo baya shine abin da Allah madaukakin sarki zai labarta mana cewa ma'ana abin da ta haifa sai ya kirawo ta wanda daga nan kuma labari ya dora inda ayo insha Allah ta'ala za mu dora akan wancan guri da muka tsaya kan ayata 24 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نعم bayan wannan baiwa Allah na na Maryam ta yi wannan ma'ana fata na ina ma ta mutu ta zama ma'ana wadda aka manta da ita tana wannan magana Allah ya ce fanadaha min tahtiha sai ya kirawo ta min tahtiha da ta ma'ana ta ji ana mata magana daga ta ma'ana ta kasan abin da ta haifa sai ta ji ana mata magana Allah ta hazani kada ki bakin ciki kada ja'ala rabbuki tahtaki sariya haƙiƙa ubangiji ya sanya marmaro na ruwa a karkashinki da haka kada ki samu damuwa anan da Allah ya ce fanadaha sai ya kirawo ta min tahtiha kamar yadda muka ji a karatun da karanta sai zama dinnan min dinnan harfu jarrin ne sai zama tahtiha zarf ya zama majrurin ne da wannan min din wannan ita ce kira'ar ibnu kasir da abu amr da ibnu amir da shuba daga asim sun karanta fanadaha min tahtiha kamar yadda muka ji a karatun da aka yi sai zama ya kirawo ta fanadaha ya kirawo ta min tatiha da karkashinta akwai kuma waɗanda suka karanta fanadaha man tataha sai zama bi fathil bi fathi mim man bi fathil mim fanadaha man wancan kira'a fanadaha min tatiha wannan kuma fanadaha man tata sai zaman din iso mausul ne shine kuma fa'ilin nada fanadaha sai ya kirawo ta waye kira ta man ha wanda yake karkashin ta sabanin waccan a fanada min tahtiha min sai ya kirawo ta da karkashin ta sai zama wucan min din harfu jarrin ce ta'ad shine ma'ana zarf ne da yake da majrurun da min amma anan ha man tahtaha sai zaman din iso mausul ne shine fa'ilu nada ai nada allazi tahtaha wannan da yake karkashin ta sai ya kirawo ta to idan haka ne waye wannan da ya kira ta idan muka ce fanadaha min tahtiha sai ya kirawo ta daga ta waye shi ce fanadaha man tahtaha sai wanda ke karkashin ta ya kirawo ta wanda yake kasanta waye shi to anan malamai sun yi sabani wajen cewa waye wasu suka ce dan da ta haifa Isa alaihi salam shine ya kirawo ta da haka ha man tahtaha in ka karanta da man tahtaha wanda yake karkashin ta domin mace yayin da ta haihu zai zama abin da ta haifa yana kasanta ne ma'ana sai suka ce to annabi isa shine ya kira da wannan wasu ka ce ha man tahtaha ko min tahtaha mala'ika jibrilu ne shine ya kirawo ta sai zama fanada ya kira ta min ha da ta, suka ce domin ita tana dan tudo ne shi kuma yana kasa inda take gurin da take tudu ne dan haka tana kan wannan tudu da ce wannan magana sai mala'ika jibrilu sai ya yi mata magana shi kuma yana ƙasa da inda take da haka ita tana kan rabuwa Ɗan wani tudu ne haka dan kada ɗauka, shi mala'ika karkashin ta yake kamar yadda dan da ta haifa ke karkashin ta ba haka yake nufi ba kamar ma'ana kai kana saman tudu ne mutum yana kasa kaga za a ce wa ya kira ka da kasa ko ya miƙo ma abu da kasa to sai zama ya kirawo ta a daga ƙasa ita tana sama da haka suka ce mala'ika jibrilu ne kira ta amma rajihin magana abin da ya birin jayi annabi isa ne kira ta abin da ta haifa da amin ta ta hai kira ta da ƙarƙashinta. wana da karkashin inda ta haife shi da amin ta ta wanda yake ta, ma'ana wanda ta haifa yana ta, ya kira ta wanda shine annabi isa me dalili saboda in mun kalle siyakin ayar yana gwada mana duk da mirin yana koma kan zuwa annabi isa ne fahamalathu ta dauki cikin sa shiwa annabi isa fantabazat bihi ta tafi da shi shiwa wannan ciki da ta dauka na annabi isa da haka fanada ha shi dai ya kira wuta ma'ana wannan ciki na annabi isa ko kuma wannan bawa na Allah annabi isa da ta tayi ba sai ma'ana ya kira wuta sai ce mata Allah ta zani kada ki yi bakin ciki wannan an ɗin an ce mufassira bai ma'ana ai dama tana zuwa ya taƙaddamu ha ma'anar ƙauli dole hurufi ƙa'ida ta al'arabci an al-mufassira za ka tara cewa abin da yake gabaninta shine abin da yake ɗaukan ma'anar magana ba da harfan ƙala ba da haka anan fanadaha man tatiha man ha ko min tatiha Allah tahzani kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki ubangijinki ya sanya taki karkashin ki sariyan wannan kalma ta asari an yi sabani wajen fassara ta wasu ka ce sariyan abinda ake nufi ma'ana aljadwal saghir ko annahru saghir Allah ya sanya ƴan ƙaramar ƙorama karkashin ki ga ruwa na zai bubbugo da karki bakin ciki suka ce sai Allah ya bubbugar da ruwa gurin babu ruwa amma sai Allah ya samar da ruwa da haka ce anan ma'anar sari sariyan shine Allah ya sanya marmarar ruwa a karkashin ki wasu suka ce asari anan shine annabi Isa sari da Allah ta ta take rabbuki sariyan ki ya sanya mai daraja mai kima a karkashin ki kalma asari sari a larabci shine ar-rajul alladhi lahu sharafun wa muru'a mutumin da yake da girma da daukaka da daraja ana kiran shi as-sariyu a larabci suka ce to anan sai zama da ala rabbuki take sariyan ubangiji ya sanya wani mutum mai daraja mai kima a karkashin ki sai zama anan ba ana nufin idan ruwa ba to amma idan muka dubi siyakin ayoyin da lihaƙin ayar da za ta biyo bayan wannan yana nuna sariyan ana nufin ruwa mana ubangiji ya sanya marmaro idan ruwa a karkashin ki dan me saboda abin da yabi ba ta yi fakuli wa shirabi ki ci ki sha kaga kenan ayat ta ta gaya mana ta inda za ta samu abin da za ta ci shine wannan dabino da za ta za ta samu 'ya'yan dabino to ina za ta sha ruwa shine wannan sari din da Allah ya ya ya bubugo mata da haka suka ce wannan karina ce da ke nuna wannan sari din yana nufin ma'ana marmaro na ruwa ba annabi isa ba sannan akwai hadisi da yake gwada haka hadisi ya zo a cikin imam tabarani ya kai cikin al-mu'jam dashi daga abdullahi na umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna sariyya alladhi qala Allah li maryam qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan hakika wannan kalma asari wanda Allah ya ce wa Maryam ya sanya ubangiji ki ya sanya miki sari a karkashin ki sai ce naharu wani ruwa ne akhrajahu Allah laha da Allah ya fito mata da shi litashraba minhu dan tasha aka hadisin yazo amma hadisi ne da yake bai inganta ba ibnu kasir rahimahullahu ta'ala bayan ya kai sai ce wa hadha hadithun gharibun jiddan min hadha alwajh hadisi ne garibi ma'ana sosai ta wannan fuska akwai wani rawi da ake kira ayyub ibn nuhaik alhubuli ko alhubuli abu hatim ya ce da'ib ne abu zur'a ce munkarun hadis ne da hadisi ne da bai inganta ba sai dai mu amfani da waccan karina din da aka sai zama anan abinda ake nufi wannan idan ruwa din sai ce wa huzzi ilayki bi in nakhala ke girgiza zuwa gare ki bi jaz'in nakhla wannan kututturen dabino ki girgiza shi saqit alayki rutaban janiya dabino nunanne mai lugub lugub zai fado gare ki yana nunanne janiyar kuma yana abinda zaki ya dauka ki ce baya nesa da ki dan haka fakuli ki ce washrabi ki sha wa qarri aina ki kwantar da hankalinki idan ki sanyi fa in ma tarayinna min albashar ka karanta mm. fa in ma tarayinna min albashari ahadan idan kin ga wani daga cikin mutane fa kuli ki ce masa inni nazartu lirrahmani sawma ni nayi alƙawarin azumi ga Allah mai rahma falan ukallima al-yawma insiya da ka yau ba wani mutum da zan wa magana anan ya ci gaba da gaya mata shi wannan kira da ta ji da karkashinta wanda mun ji cewa dan da ta haifa ne ya kira ta da haka bayan ya gaya mata ga ruwa ubangiji ya fitar da shi sai ce wa huzzi ilayki bi jiz'in naqla ki girgiza wannan kututturan dabino ki girgiza shi girgizawa sai ya ce saqit alayki in kike haka zai fado gare ki rutaban dabino nan ne rutab shine dabinon da yake ba bushashe ba za ga shi lugub lugub amma ya nuna kuma yana da zaki yana da dadi. janiyan wani suka ce mai saukin tsinkawa suka ce janiyan nunanne ma'ana kalmar jani tana nuna cewa ya riga ya nuna wanda ba abin da za yi amfani da shi ma'ana sai ci a nan ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ma'ana umarce ta da ta girgiza wannan dabino za ta samu wasu malamai na cewa ba dabinon yana da 'ya'ya da haka allah ya umarce ta ta girgiza shi don waɗannan 'ya'ya su zubo ta ci ta sha to amma siyakin alkur'ani yana nuna cewa wannan dabino babu 'ya'ya tare da shi dai yana cikin abubuwan da Allah ya ya girmama na na Maryam da shi ya samu mata da shi na karama na ayoyin ubangiji yadda wannan ruwa babu shi Allah ya bubbugar da shi haka nan wannan dabino shi ma babu shi Allah babu 'ya'ya, Allah madaukakin sarki ya samar da ƴaƴa dan wasu malamai mana cewa bishiyar ma busasshiya ce ba ba ma ba ma danya bace a bushe take amma da ta girgiza sai an dabino ma'ana suka faɗo mata sai aka ce fakuli shirabi ki ci ki sha ma'ana ta ci daga wannan 'ya'yan dabina da kuma sha sanan wasu malamai a cikin wannan aya suka fidda hukuncin as-sa'yu wadda tasabbubu fi tahsilir rizqi cewa amrun ma'murun bihi shar'an wannan aya tana nuna kayi kokari ka yi aiki ka bi sababi don ka samu arziki da za ka ci wani abu ne da shari'a ke umarni da shi Allah yana iya zubo mata ‘ya'yan dabinan ba tare da ta girgiza ba amma sai aka ce wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla sai nuna ashe mutum yayi fafutukar neman arziki abu ne mai kyau tun daga tana an ba ta umarni ta yi fafutukar yadda ‘ya'yan dabinan nan za su zubo mata da da abu ne mara kyau ba za a ce ta yi ba amma da aka ce ta girgiza sai ya nuna ka tashi daga nan ka tafi kasuwa dan kasuwanci ka samu abin da zaka ce abu ne da shari'a ce umarni da shi ka tafi gona kai noma dan ka samu abincin da zaka ci abu ne da shari'a ce umarni da shi ka tafi aiki ka je kai aiki ka samu abin da zaka ci abu ne da shari'a ce umarni da shi shi yasa kai magidanci ka ɗauki neman abincin da kake na abin da zaka ci kai da iyalanka cewa wani abu ne na wajibi kuma kana soke wajibin da Allah ya ɗora maka ne kuma kana yi ne saboda shi ma abu ne da shari'a take so kada ka ɗauke cewa kurin al'ada ce ka je kasuwa ka saida ka yi saye ka sayarwa ka samu kuɗi a ɗauke shi wani nau'i ne na sauke wani abu na ibada wanda shari'a ta umarce ka da shi da haka malamai sun fitar da wannan hukunci karkashin wannan aya dan gashi an umarce na na Maryamu ta girgiza dabino ku kututturan dabino don ta samu abinda ma'ana za ta ci sai dai mutum duk lokacin da yake kokarin neman wani abu to ya mai da kuma cewa Allah madaukakin sarki shine mai bayarwa ba dabara bace take bayarwa ba kuma kwarewa kadai ba duk waɗannan suna taimaka ne amma hakikanin mai bayarwa shine Allah madaukakin sarki sannan har a cikin wannan aya da aka ce wa huzzi ilayki bi in naqla yana nuna mana cewa komai yana da kyau mutum ya riko da sababi kada mutum ya zauna ya bar sababi kuma yana neman wani abin da bai bi sababin shi ba ku duba in ba ku manta ba kissar annabi yusuf alaihi salam lokacin da yan za su tafi masar lokacin da za su tafi lokacin da suka da suka ce an rike binyamin dan uwan annabi yusuf uban yayi bakin ciki ya samu damuwa sai ce ya baniya sai yake cewa izhabu wa tahassasu min yusuf ku je ku ku ta neman Yusuf da dan uwan shi kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah da suka tafi ce ce idan kun je ko kuma yayin da za su je Masar dan ma'ana yin awo idan ma'ana ba ba zuwa neman annabi su yayin da za su je dan yin awo sun tafi gaba ɗaya sai ce ya bani ya latar kulumin babin wahidin abu kulumin abuwabin mutafarriqa ya ku ‘ya'yana kada ku shiga ta daya ku shiga ta biyu daban-daban malamai na cewa ya umarce su da yin haka ne dan kada shi na ta koba daya yawan su da han da kyan su ya ja hankalin mutane har wani ya musu baki kun ga al-akhdhu bil asbab yace duk da ya san cewa lamari na Allah ne wa ma ughni ankum min Allah min shay bai iya wadatar muku da komai daga wajen Allah amma dai wannan bai hana mai riko da sababi da haka wanda yake son abin shi ya tsaru to ya bashi tsaro wanda yake son ya nemi arziki ya tafi neman arziki wanda zai nemi ilimi ya tafi neman ilimi kada mutum ya zauna ma'ana yana cewa yana so kaza ba tare da ya nema ba har imamul qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan sabanin abinda masu da wasu banci suke rayawa cewa tawakkali ne mutum ya zauna ya ki nema an yi magana ce shi ya dogara ga Allah alhali bai fita nema ba bai kuma bayar bai kuma bayar aka masa ba amma yana zaune wai da sunan tawakkali ko in za su yi tafiya su ki daukan guziri sai ya kama hanya shi ta jeji ba guziri an magana ya ce ya dogara ga Allah ya ce wannan ba daidai bane domin ya saba abin da alkur'ani a da sunna suka nuna na mutum ya dogara ga Allah kuma ya bi sababi shi sa ta a waccan ayar kun ga bayan ya ce su shiga ta kobobi daban-daban sai kuma ya ce wala wa ma ughni ankum min Allah min shay'in sai ya ce inal hukmu illa lillah hukunci na Allah ne shi ke hukunta abin da ya ga dama ban isa in hana abin da Allah ya riga ya hukunta ba amma sai ya ce alaihi tawakkaltu kun ga sai magana tawakkali yazo bayan ya yi riko da sababi to ga Allah na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun da haka wannan aya tana nuna mana haka sanaro yau a wannan aya da aka ce wakuli wa washrabi ki ci ki sha sai suka ce ya nuna dabino rutab yana amfani ga macen da ke da ciki ko take da nakuda suka ce domin gashi nan anan an umarce ta da ta ci ta sha daga wannan dabino ma'ana Allah ya bata wannan dabino ne saboda amfanin shi saboda amfanin shi sa, sai Allah ya mata baiwa da shi da haka zai amfane ta sai suka ce sai wasu malamai suka ce to wannan ya gwada cewa mai ciki yana da yana cikin abin da yake mai amfani gare ta Ka yi amfani da dabino wanda yake rutsaf na gaya mana rutsaf ba shi da irin wannan bushashe da muke ci ba wanda wani da kyar zaka balla shi yana neman ya ja da haƙorinka shi rutsaf zaka tarar lugub lugub yake kuma ya riga ya nuna ba ba ya bushe a haka ya riga ya nuna wanda yawanci dai na na san akwai shi a a Madina da yawa anan gaskiya da wuya ka samu rutsaf sai dai ka samu mai laushi akwai dabinan da za ga ba ba bushashe bane amma yana da laushi to amma shi za zaka tarar cewa lugub yake wanda mutum zai ci ba tare da wahala ba suka ce to yana da amfani ga mace mai ciki a nan kalmar da muka karanta a cikin wannan aya ta cewa to saqit an karanta ta da kira'o'i da yawa har ma kamar yadda yazo cikin addu'a bayan ya ce an karanta ta da kira'a guda tara guda uku suna cikin kira'o'i guda bakwai karfafu guda shida kuma suna cikin kira'o'i shaza wanda ba karɓaɓɓu ba ne sai yake cewa matsala su saba'iyya guda ukun da suke karɓaɓɓu faqad qara'ahu hamzatu wahdahu min saba hamza ɗaya daga cikin ƙura ya karanta wannan lafazi a wannan bigire a cikin ayar da cewa bi fathi ta'i wa takhfifi Sini wa fathi al sai zama ya karanta shi tasaqatu sai zama saƙatu ya karanta shi bi fathi ta'i wa taqfib sini wa fathi alqaf saƙatu asalin shi ta saƙatu. sai a goge ɗaya daga cikin ta ɗin sai zama ta tasaqatu da haka akan wannan qira'a din sai zama rutaban tamyiz ne tamyiz ne daga fa'ili hafsu kuma ya karanta daga asim tusaqit kamar yadda muka karanta bidan mitta wa kasr al-qaf wa takhfif al-sin tusaqit alayki janiya akan wannan qira'a sai zama rutab maf'ulun bihi ne na fi'ilin da yake tusaqit ma'ana ita an-nakhla ay tusaqit ay tusaqitun nakhla laki ko alayki rutaban rutab din sai zama maf'ulun bihi mansubun ne sauran kuma masu karatu guda bakwai sun karanta shi bi fathi ta'i wal qafi wa tashdid sin sai zama tasaqatu tasaqatu ma'ana asalin shi tasaqatu sai aka dauki ɗaya ta din aka shigar cikin dai sai zama tasaqatu sai zama rutaban nan tamyizi ne na wanda aka ma'ana ciro shi daga fa'ili kamar yadda dai malamai suke bayani da aka waɗannan kira'o'i guda uku su ne karɓaɓɓu sauran da aka karanta koma bayan waɗannan shazane zane kamar yadda malam ya bayani rutaban shine dabino janiyan janiyan shine ma tsaba wa wanda ya nuna yayi kyau kamar yadda wasu malamai suka fassara wasu suka fassara da janiyan ai huwa allazi lam yajuffa wa lam yaybas wa lam yab'ud an yadi mutanawilihi kuma bai nisa ba suka ce janiyan suna nufin wanda yake na kusa za ta iya kamowa ta ci ba tare da ta yi wahala ba za mu yi haɗa duka ma'anonin guda biyu dabino ne da yake nunanne lafiyayye sannan kuma wanda yake kusa da ita babu wahala a tare da ita da ta girgiza zai zubo da za ta iya ɗauka ta ci sai ya ci gaba da gaya mata fa in ma tarayin na min albashari ahadan in kin ga wani daga cikin mutane faƙuli ki ce masa inni nazartu lirrahmani sauman ni na yi alkawarin azumi ga Allah falan ukallima yawma insiya ba zan yi wa kowa magana ba a yau ba wani mutum da zan yi wa magana wannan dai wanda ya kira ta karkashin ta annabi Isa alaihi salam shi yake gaya mata wannan nan yace idan kin ga wani cikin mutane faƙuli ki ce inni nazartu lirrahmani sauman na yi alkawarin azumi ga Allah wasu malamai suka ce al'ada azumin su ba a yin magana da haka duk wanda yake azumi shiru zai yi wasu ka ce a'a a nan ba azumi ba ne irin wanda ake magana abinda dai take nufi da kalmatu saum a nan tana nufin rashin magana domin kalma a saumu tana nufin al'imsaku idan mutum ya shiru ki magana sai a ce sama anil kalami ma'ana ya yi azumin magana kenan ita kalmar a sawm tana nufin al-imsak da haka anan fa inni nazartu lirrahmani sauman nayi alƙawarin kamewa wace irin kamewa falan u falan ukallima al-yawma insiya kame wajen ne alƙawari yau bazan kowa magana ba da haka suka ce to meye ma'anar faquli in har da baki za ta faɗa in ta game da mutum ta ce kai ni ba na yi alƙawari ba zan yi magana biyu tsakanina da Allah yau ai ta yi magana da haka suka ce a ana rabin ta yi ishara ta yi nuni abin da ake nufi ma'ana telo ne shi ne abin da ake nufi faƙuli in kin gaba da wani mutum to ke yi noni ke alama cewa yau ta yau na yi alkawari ba zan magana ba wai ta faɗa da baki ba suka ce domin in har ta faɗa da baki to ai ta yi magana to anan ne suka gina matsalar da jiya mun yi ishara zuwa ga irin ta? cewa ishara wadiha ishara bayyananniyar ishara ta ƙomu maƙamal kalami tana matsayin magana ne shi zaka ce faquli da ka jiya mun yi ishara zuwa ga wannan muka ce da wanda baya magana zai yi ishara ya saki matarsa in ya ishara ce wa zai da gane cutar domin wannan isharar da yayi daidai take da da da magana yadda cewa wasu suna cewa cewa sai dai in akwai wani dalili da zai sanya lafazin a shari'a yana da mahalli wannan ana maganar misali yanzu a babin rantsuwa a babin li'ani mutum da yake da mata sai ya yi mata ma'ana yake cewa wannan ciki da ke dauke da shi ko wannan ɗa ba ne kuma kun haka je alkali alƙali za su yi li'ani li'ani ne rantsuwa za a ba su ma'ana ta rantsi sau biyar shi ma ya rantsi sau biyar abin da ya kama da wannan to anan kun ga wajen rantsuwar akwai makasudi na shari'a ta yadda za a amfani da lafazan da za a yi suka ce to anan ba za a wadatu da ishara ba matukar mutum yana magana sai yayi magana amma in yana magana a inda kuma lafazin babu wani abin da shari'a ta sanya a cikin lafazin to yin ishara ta wadatar in ta yayi ishara ta mutum da ka zo ka same shi a a guri gurin shi ne inda baya halatta ko ka same shi da wani abu nashi ne wanda baya halatta ka ci da izinin shi da kaza ka ce wane da Allah in ci wannan abin sai ma ishara da hannu ma haka kaga ma'ana abin da zamu dauka al'adar mun aka yi ma haka ma'ana go a hit kenan ci gaba zance abin da kai niyya duk da yana magana amma bai magana ba ko ya ma ishara da ka wani wannan abin in ɗau guda ɗaya sai ma ishara da ka haka mu al'adar ba aka yi haka ana nufin ke eh kenan dan akwai wanda kila ta su ba haka bane dan ba ko ina ishara za ta zama ka eh ba kila wasu a'a ne amma mu dai a tamu in ka gada kai e kenan to da ka zo ka ce in dau ɗaya sai ya gada kan shi ma ya yi sama da kasa ma'ana eh ɗauki to in ka ɗauka ba zai dace ka ci abba izinin shi ba saboda nan ya yi ishara wa da haɗa ce nuna ka ɗauka din duk da yana magana amma aka zo a abin da yake ana son shari'a tana son ta ji bakin shi an zo babin li'ani ba zai zo a ce a tsaya yana zo zaune gashi yana magana a dinga cewa ka yadda cewa idan ƙarya kai wa matarka ubangiji ya fushi da kai ya haka da ka ba zai wadatar ba tunda shi wannan lafazin makasudi ne a shari'a ambaci. shi da haka abinda muke so mu faɗa a nan ishara tana tsaya matsayin zance sai a gurin da ita kanta amfani da lafazin abu ne da shari'a take so to anan mutum zai amfani da lafazin sai dai idan har ya kai matsayin da kuma baya magana to kaga ba yadda za kuma a ce mutumin da baya magana a ce dole sai yayi magana da haka anan sai ta ishara akai mata umarni fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya kice kice nayi alƙawarin azumi ko kamewa da haka yau bazan wa kowa magana ba da ta ce falan ukallima alyawma yawma insiyan labazin insiyan yana nufin mutum shin wanda yana wanda za ta yi magana da wani mutum ma'ana aljani za ta yi aljani magana za ta yi wani wanda ba mutum magana ba wasu wani wani daga cikin malamai yana cewa eh akwai mafhumi ma'ana shirinta akan mutane ne amma banda aljanu sai dai kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti yake bada cikin Adwa'ul Bayan yace da tace falan ukallima al-yawma insiyan wannan ta fitar da shi makhraj al-ghalib ba yana nufin za ta yi wani mutum magana ba yana nufin za ta yi wa dabba magana ba ko za ta yi wani abu daban a'a wannan abin bai da mafhumi da haka ma'ana ba za ta yi wa kowa magana ba ko da ba mutum bane ba za ta yi magana ba to wannan idan mun duba a nan yanzu mu ga Nana Maryam ta samu kwanciyar hankali tun daga lokacin da mala'ika Jibril ya zo mata ya gaya mata wannan kyauta ce daga Allah bayan ta samu cikin ta shiga cikin yanayi na damuwa to bayan zai ta yi gashi abin da ke karkashin ta yi magana wanda annabi Isa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke magana tun suna cikin tsumman goyo kamar yadda hadisi ya gwada da shi da ma'ana sahibu jurayj wannan jariri na jurayju wanda mun taɓa da kissa shi anan na wanda aka yi mai kazabin yayi wata mace ciki ta haihu aka zo yana ibada shi aka rushe mai bukka shi da yake ciki mutum ne mai ibada mai tsoron Allah aka zo aka ce mai mace ciki ya ce ina matar aka ce ta ina dan da ta yi ba gashi ya kalli yaron ya ce man abuka waye babanka sai yaron ya magana ya ce fulanun ra'i wani din nan mai kiwo a guri kaza shine babana to wannan ba ya tabbata hadisi yaro ya magana haka nan a matan nan wadda Allah ya ba mu kissar su ashabul ukhdud wanda aka zo ana kora su ko kuma hadisin yaron nan da ke cikin riyadus salihin na wanda wasu malamai sun ce shine waɗancan ashabul ukhdud din wanda karshe yaron yayi yi imani mutane suka yi imani sarki sa aka aka yi rami ana jefa duk wanda ya imani da Allah ciki aka zo da wata mata da yaro bayan ta za a jefa ta can da ta ta tirje ta dawo bayan sai yaron ta ya ke umma ki zarce kada ki dawo ba ke akan gaskiya kiki. to duk wanda ya inganta a cikin hadisi cewa sun yi magana kuma alqur'ani ya nuna annabi Isa yi magana yana ma'ana tsin goyo da haka wannan bayanai da ya mata sai kwantar mata da hankali ta samu nutsuwa daga nan sai Allah ce fa'atat bihi qaumaha فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نعم فأتت, قوم فأتت به قومها sai ta zo wa mutanenta da shi tana ɗauke da shi a nan ba yi mana bayanin ba lokacin da ta tuho? ko kuma a'a ta zauna zuwa ta gama jinin beki ta samu tsarki ma'ana ta yi kwana arba'in da wani abu sannan ta taho wasu malamai suna cewa ta ma'ana zauna tsawon kwana arba'in sannan daga baya ta taho wasu kuma suna cewa bayan wannan bayanai ne ta samu nutsuwa da aka ta yi shiri damuwar ta tafi a tare da ita ta ɗauko wannan jariri na ta ta taho da shi almim da yana alkur'ani ya gwada mana ta zo da shi da ta zo ba ta tabihi kaumaha. ta zo a gurin mutanen ta hu tana ɗauke da shi qalu suka ce ya maryam ya ke maryam laqad jiti shay'an fariyan kin zo da abu mai muni mai girma ya ukta harun ya ke yar uwar haruna Mata kana aboki imra'a sau'in babanki ba mummunan mutum bane ba lalataccen mutum bane wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki kuma ba ma'ana lalatacciya bace ba wanda take yin lalata bace Dakata haka ta zo da shi yanzu har ta bara gamuwa da tuhuma abinda da ta yi zato da ta zo mutane tana ɗauke da shi sai suka ce mata ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariyan kin zo da abu fariyan ai munkaran aziman abi mai girma mai muni domin kalma alfariyu a kalma fariyan ko fari fa'in ne na alfiriya alfiriya kuma suna nufin zina saboda ɗan zina kamar wani abu ne kirkirarre da aka kirkira da haka ake kiran duk wani abin da ya zama da sai a kira shi firiya, to shi ma dan zina an kira ta nan da cewa fariyan saboda kamar wani abu ne da aka kirkira ake so a dangana shi ga wani wanda ba baban shi ba suka ce da kadi ki shay'an fariyan zo da abu mai muni mummuna kirkirarren abu ya ukhta harun ya ke yar uwa haruna mata na abokin ra'a sau'in sai suke tana mata halin iyayenta babanki ba mummunan mutum bane wani ya nuna babanta salihin mutum ne managarci bawan Allah da shaidar waɗannan mutane babanta Imran mutum ne na kwarai sai suka ce wa ma kanat ummuki baghiya yake ma ba lalatacciya bace ma'ana ita ma mace ce kaman miya me yasa suka ambata ka saboda galiban galiban lalatattu sukan haifi lalatacci wannan shi ne galibi amma ba ba ba ka'ida bace mutsarida a iya samun kaga mutum ba na kware ba kuma ya haifi salihi kamar yadda kuma ana iya samun akasi kaga kuma salihi ya haifi wanda ba na kware ba to amma kuma abinda al'ada ta gudana shine idan kaga yaro ya lalace to ana kallon ya samu wannan abin daga gida ne to ke ya aka yi babanki mutumin kwarai ne nagartacce mahaifi yake mace ce ta kware kaman miya to ke ya aka kika zo da da alhali kuma baki da aure ina kika same shi ta ya aka kika zo da shi waye ya baki shi sai suka ce ya ukta haruna ya ke yar uwar harun anan malamai sun yi sabani waye harun da ake nufi wasu suka ce shine harun annabi harun dan ko annabi musa shi ake nufi anan da haka tana da alaka da shi akwai alaƙa ta jini suka ce da haka tana da dangane da shi yar uwarsa ce wannan magana magana ce mai rauni kuma ba'ida anis sawab har ma Sheikh Muhammad Amin a cikin Adwa'ul Bayan ya ma danganta ta ga maganar jahilai dan da yazo ce ya ukta haruna sai ce laysal muradu bihi haruna ibn imran akha musa ba shi ake nabi ba kama yazunnuhu ba'dul jahala kame da wasu jahilai suke zato kun ga sai kira masu wannan magana ta jahilai almuhim dai ba shi bane to waye wannan sai suka ce wani mutum ne salihi daga cikin bani isra'il ana kiran shi harun da wani mutum ne nagartacce ana kiran shi harun shi aka ce ya ukta harun ma'ana ya wadda ta yi kama da haruna sai aka ce yar uwar haruna saboda ta yi kama da shi ko a hausa ma muna da irin wannan muna da irin wannan idan ya zama na mutum yana da hali irin na wani sai a ce ai dan uwan ɗayan ne kaga ma'ana ba lalle zama dan uwan shi na na jini ba dan uwan shi ne kila wajen kyawawan halaye ce ai wancan din ya shahara da kyan hali sai wannan yazo sai aka ce a ah, shi ma wani ai dan uwan ɗayan ne ko wancan ya shahara da munanan halaye shi ma wanda ya a ci a yi da wani da wani da ɗan uwan juna ne ana nufin ma'ana suna da ne a wajen halaye laraba sukan ce ya akhal arab ya dan ma'ana dan uwa balarabi ya akhal arab ba wai al arab wasu mutane ne laraba ba ko wannan dan uwan su ne a ana nufin ya dan uwa balarabi to da irin wannan to a da haka anan suka ce harun wani mutum ne salihi daga cikin bani isra'il saboda nagartar shi ita ma maryam ana ganin ta biyo shi wajen dagarta da salaha sai aka danganta ta zuwa gare shi wasu ma suka ce a haruna din nan fa wani mutum ne tantiri fajiri da aka ya ukta harun ya ke yarwa haruna wai wajen fajirci wannan ma magana ce bai aida ba daidai ba ce abinda magana ta biyan ganci magana ta biyu cewa wani mutum ne salihu saboda hadisin da ya zo cikin sahihi muslim daga magera ibn shu'ba yana cewa lamba ba qadimtu najrana da naje garin najran sa'aluni sai suka tambaye ni faƙalu suka ce innakum taqra'una suna jiran ɗin da kiristoci ne kun ga kuma kiristoci ahadu kitab ne kuma abin ya shafe su sai suka ce to ku, kuna karantawa a cikin alkur'ani ko musulmai ya ukhta haruna kuna cewa maryam an kira ta da ya ukhta haruna wa musa qabla isa alhali annabi musa ya zo gabanin isa ya zo bi kaza wa kaza suka fi shekaru masu yawa to ta ya aka yi har ta zama uwa haruna kuma ga tsakanin haruna da ita shekaru masu yawa falamma qadimtu ala rasulillah mughira ibn shu'ba yace da na dawo gurin manzon Allah sa'altuhu an zalika sai da tambaye manzon Allah fa qala sai manzon Allah ce innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim ko yusammuna bi anbiya'ihim wa salihin qablahum ai waɗannan mutane sun kasance suna sanya wa ƴaƴan sunayen annabawa da sunayen salihai wanda suke gabaninsu da haka tabbas annabi Musa da Harun sun wuce to amma sun kwaikwayi wannan suna ne na Harun suka sanya wani mutum salihi sai wanda ya nuna cewa wani mutum ne salihi ba Harun dan uwan annabi Musa ba da haka suka kira ta da wannan suka ce ya ukta Haruna ya ke yar uwa Haruna ma'ana wajen salaha da nagarta ya aka haka ya ukta Haruna ya ke yar uwa Haruna ma kana abuki a sauki babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki kuma ba ma'ana wadda take lalatacciya bace to ke ya aka kika zo da irin wannan abu fa asharat ilayhi sai ta nuni sai ta nuna shi wanda yake jada nuna can da Allah yace fa quli inni nazartu lirrahmani sawman ishara ake nabi tai da haka nan ba ba asharat ilayhi sai ta nuna shi ta nuna cewa su tambaye shi sai magana da haka kame da muka faɗa ne nuna ba wai ita magana ce ta yi musu nuni ni azumi nake azumin ya barin magana da haka ku tambaye shi shi nan qalu sai ka ce kai ba mu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana da wanda yake cikin tsumman goyo sabiya ne yana ɗan yaro ƙarami. kamar a nan irin abin da bahaushe yake cewa renin hankali ma'ana sai ke ganin wannan ma'aika makin rena mana hankali ta ya za mu magana fa nukallimu man kana fil mahad ta ya za mu magana da wanda ya zama fil mahadi cikin tsumman goyo sabiyan yana yaro yana cikin irin wannan yanayi ya kike so me ka ga nan sun bayyana cewa isharar da ta yi musu tana nufin ku tambaye shi fa asharat ilayhi ma'ana daidai yake da cewa ku tambaye shi da haka su kuma suka bata wannan amsa bayan wannan amsa yanzu ta zo sai mai biyo baya kala inni abdullah قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا نعم قال سيتي إني حقيقة أني عبد الله باوان الله معنى سيما قال لو تند تنونا تسيف سنبيش ce kai ba nukallimu man kana fil mahdi sabiyan suna faɗar haka qala inni abdullah sai ce ni bawan Allah ne atani kitab ya bani littafi waja'alani nabiyyan ya sanya ni annabi waja'alani mubarakan ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati yayi min wasiya da sallah da zakka ma dumtu hayyan matukar ina rayi wa barran bi walidati ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran bai sanya ni mai jabberanci da kafafa da girman kai ba shaqiyan marashin arziki ba wassalamu alayya aminci ya tabbata a gari a gare ni yawma wulidtu ranar da aka haife ni wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'asu hayya da ranar da za a tashe ni ina rayayye wannan ita ce amsar da annabi Isa ya ba su ku duba farkon kalmar da ya fara faɗa inni abdullahi ni bawan Allah ne wannan raddi ne mai girma mai ƙarfi ga nasara kiristoci da suka mai da shi Allah da suka mai da shi abin bauta farkon abin da ya fara faɗa inni abdullahi wannan kalma ɗin da ya faɗa wadda Allah ya ambata mana ita ce farkon kalmar da annabi Isa ya fara faɗa haka Allah ya ambata mana ita a wurare da dama Allah ce wa qala al ya bane isra'ila budullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah rabbi wa rabbakum Inna man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna sannan da yace inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim da inda yake cewa fattaqullaha wa ati'un inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim da can inda yake cewa ma qultu lahum illa ma أمرتني bihi أن اعبد rabbi ربي وربكم duk wannan raddi ne ga kiristoci da suke cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne ko kuma ɗayan alloli ne guda uku da haka abin da ya bara faɗa in ne abdullahi sai ce a ataniyal kitaba ya bani littafi a yayin da yake magana ba a bashi littafin ba waja'alani nabiyan ya sanya ni annabi yayin da yake magana ba a sanya shi annabin ba wannan ya faɗa ne saboda wani abu ne da ba shakka idan abu zai faru ba shakka to a larabci kana iya amfani da fi'ilul madi wajen ambatan shi Allah ya ce ata lahi fala tastajilu ata fi'ilul madi ne lamarin Allah ya zo ku duba a ayar da muka wuce a baya wa nufiqa fi suri an yi busa cikin kafu fasa'iqa man fi samawat wanda da yake sama da ƙasa ya riga ya ma'ana faɗi ya suma Allah ce fasa ita ya suma Allah ce summa nufiqa sannan aka yi busa din kun ga ma'ana yana nuna an yi duk wannan ya zo da siga fi'ili madi ne dan annaba abin tabbatacce ne da haka ataniyar kitab ma'ana zai bani littafi a nan gaba dan lokacin da yake magana yana yaro sannan waja'alani na nabiyan zai sanya ni annabi a nan gaba da haka suka ce magana mai inganci shi ma annabi isa ya zama ma'ana annabi ne bayan ya girma bayan ya girma aka bashi annabta akwai malaman da suke cewa wannan aya ta ta nuna kin yana karami annabi amma wasu malamai suka ce a'a babu wani dalili da yake nuna cewa annabi ne domin wannan abin da ya amfani da shi dan in ka ce waje ala ne nabiyan ya sanya ne annabi ma'ana tun yanzu ina karami to ya ce ai a tarihar kitab ko mun san ba a bashi injira ba sai daga baya to kaga in ka ce a taniyar kitab za a bashi littafin to dan me waje ala ne nabiyan ka sanya ta ita kuma abin da an riga an bashi da haka dai babu abin da ke gwada tun yana karami ya zama annabi a wannan bayani ne da Allah ya kimsa masa Allah ya sanar da shi yake faɗa ya ce wa barran bi walidati ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata alani, mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka je inda nake suka ce ma'ana mai umarni da kyakkyawan aiki mai hana mummunan aiki yace aina ma kuntu je inda nake wa ausani bis salati wa zakati yayi min wasiya da sallah da zakka wanda ya nuna al'umman da suka gabata suna sallah suna zakka amma ba lalle yadda muke yi ba suna yin sallah kamar yadda hadisi ma sun gwada haka suna yin alwala kamar yadda hadisi sun gwada haka sannan ma'ana suna yin zakka kamar yadda wannan aya ta nuna sai ya ce wa ausani bin salati wa zakati ma dumtu hayya matukar ina rayu. ma'ana zan ta bauta wa Allah har lokacin da zan mutu ba lokacin da zan daina bautar Allah kamar yadda Allah ce wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin ma'ana zai dore akan bauta wa Allah har zuwa lokacin da mutuwa za ta riske shi sai ya ce wa barran bi walidati sannan ya sanya ni mai biyayya ga iyaye ga ga mahaifiyata bi walidati wannan nuna kenan babu uba a tare da shi da aka ya ambaci mahaifiya ita kaɗai, to zai mata biyayya sannan sai yake cewa a walam yaj'al li jabbara bai sanya ni mai girman kai ba bai sanya ni mai zalunci ba bai sanya ni mai fin karfi ba shaqiyan bai sanya ni marashin arziki ba imam al-qurtubi cikin tafsirin shi al-jami al-ihtami al-qur'an ya kawo cewa wannan aya imam malik yayi hujjare ta kan yan qadariyya ‘yan ƙadariya su ne masu cewa babu ƙaddara, ma'ana da abuwa Allah bai tsara su ba bai shirya su ba sai sun faru ma Allah yake sani. Su ya gaba mu hujja da wannan aya yake cewa yanzu annabi Isa da yake wannan bayani inni Abdullah waje alani waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya suka ce yannan Imam Malik ce yana faɗa abuwa ne na gaba da za su yi a gaba to inda Allah bai tsara komai ba ya za Allah ya sanar da shi waɗannan abubuwa ne da haka hujja ce ga kadariya masu kore ilimin Allah ba cewa Allah bai san abubuwa ba wannan amsa da annabi Isa yake bayarwa abubuwan da zai a gaba ne ai kun ga dai zama mai sallah mai azumi wanda aka bai littafi ai duk ba a lokacin bane to ya nuna kenan ashe Allah ya tsara abubuwa ta'ala an an za da yaquluna kabira Allah ya ɗauki ga abin da suke faɗa kuma walillahi almasalul a'la ko kai yanzu idan yanzu ka zo kana bayanin cewa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ai ya nuna kenan ka tsara in baka tsara ai ba za ka faɗa ba tsarin bayanin ka ya nuna cewa akwai abin a tsari da haka wannan aya hujja ce ga masu waccan aqida ta qadariya ina cewa qadariya din akwai gida biyu ne akwai waɗanda kafirai ne wanda suka kore ilimin Allah dungurungum suka ce duk abin da gani Allah bai sani ba sai ya faru ya sani wannan kafirai ne duk wanda yake da wannan aqida ya kafirta akwai kuma qadariya da suke da da'awar cewa Allah ya san jumlatan na abubuwa ma'ana ya san akwai wani gari da wakin toba amma tafasirin abubuwan da za su faru a cikin garin sai dai in sun faru wannan ma kafirci ne wannan ma nau'i ne na kafirci domin Allah ya san dukkan komai ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir babu wani abin da Allah bai sani ba to wannan aya tana cikin irin ayoyi na raddi ga wadancan munanan aqidu to wannan shine abin da annabi Isa ya faɗa wanda daga nan kuma aka rube wannan shafi duk kuma wani wanda zai zo da wani abu kuma to kaga sai dai kuma ya shiga wani abu na son zuciya domin dai aya ta gama bayyana anan yadda yanzu annabi Isa ya zo ya bayanin waye shi da matsayin shi kuma ya zama aya to haka Allah ya sa ta haihu ba tare da miji ba kuma ya zama aya da haka yanzu aya ta gama tabbatuwa a nan shi ya sa Allah madan sarki abinda zai biyo gaba sai Allah ce ka Isa wani Maryam da haka ubangiji zai gaya mana wannan shi ne Isa dan Maryam da irin kuma sauran abubuwan da za su biyo baya idan Allah ya kai mu jibi insha Allah ta'ala za mu tsora kuma a ranar za mu rufe tafsiri na wannan wata mai albarka na wannan shekara da izinin Allah da ikon Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana ya kuma ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya nisantar da mu daga abin da yake nabata da karya Allah madaukakin sarki ya sanya abin da muke muna yi dan shi dan kuma neman lada a wajen shi wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh